dan wana musulmi mu da saduwa a masallacin jami'ar abubakar tafa balewa a nan bauchi inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata na ramadan a yau tara ga wata shekarar nan na dubu daya da dari goma goma ga wata shekara dubu daya da dari hudu da talatin da takwas bayan hijira wanda shine biyar ga watan shidda shekara dubu biyu da goma sha bakwai miladiya karatunmu yana nan a cikin suratul araf mun yi karatu zuwa aya ta hamsin da ɗaya yau za mu tashi daga aya ta hamsin da biyu allah ya mana muwafaka mu karanta daidai mu fahimci daidai mu yi aiki da daidai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئناهم كتاب فصلناه على علم هدى ورحمة هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئتمونا ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم ubangiji yace ji ji'nahum lallai haƙiƙa mun zo musu bi kitabin da wani littafi fassalnahu ala ilmin wanda muka bayyana shi daki daki filla filla a bisa ilimi hudan kasancewarsa shiri'a. wa rahmatan kuma rahama li qaumin yu'minun ga mutane masu yin imani hal yanzuruna illa ta'wila menene suke jira ai ba komai suke tsumaya suke jira ba illa ta'wilahu face karshen al'amarin ko abin da zai je ya zo musu yau ma ya'ti ta'wiluhu ranar da tawilinsa bi ma'ana ranar da abin da zai zo musu zai zo ya same sun. yaqulu alladhina nasuhu min qabl waɗanda suka manta da shi suka yi banza da shi suka yi watsi da shi a baya zaka ji suna cewa qad ja'at rusulu rabbina bil haqq tabbas manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya fa hal lana min shufa'a ina ma shin za mu samu wasu masu ceto fa yashfa'u lana waɗanda za su cece mu aunu raddu ko kuma a mai da mu duniya fa Amala ghayra alladhi kunna na'mal sai mu yi aiki ba irin aikin da muka kasance muna aikatawa ba a baya qad khasiru anfusahum ubangiji yace hakika waɗannan sun yi asarar kawunan su wa dalla anhum ma kanu yaftarun kuma abinda suka kasance suna kirkira na ƙarya yanzu ya bata musu a ayoyin da suka gabata ubangiji ya gaya mana ƴan wuta ya ce mana yan wutan nan su ne waɗanda suka riki addini ya zama abun wasa suka ɗauki addini ba wani abu mai muhimmanci ba a rayuwarsu wanda suka rike shi lahwan wala'iban wani abun wargi abun sharholiya kuma duniya ta ruɗe su to Allah ya ce amma mun riga mun kafa musu hujja da ta sa aka kona sunan ba a banza ba hujja muka kafa musu ta yarda walakar ji'nahum bi kitab lalle mun zo musu da littafi ko zama wannan kitab din nan ismun ne lil jins sai zama dukkan al'ummar duniya an aiko musu da littafi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kana nasu ummatan wahida فبعث الله wa مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب kaga ya faɗi littafi ɗaya yana nufi jinsin littafi saboda kowane annabi akwai nasa littafin an gane ko to ko kuma ya zama kitab in ana magana akan mutanen annabi ne sallallahu alaihi yana nufin alqur'ani kenan walaqad ji'nahum bikitab mun zo musu da littafi in ana magana akan alqur'ani ne fassalnahu mun da muka yi bayanin sa daki daki don Allah madaukakin sarki ya ce wannan alqur'ani littafi ne wanda aka yi bayanin sa wato kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyya an yi bayanin ayoyinsa filla filla innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil ba wani abu a cikin alqur'ani da yake boye da ba za ka gane ba a fili yake a cikin alqur'ani ne ka ji ba wanda ya cancanta abota masa sai Allah wannan ba wani abu na zaurance ko abin da yake boye a ciki a cikin alqur'ani a fili yake cewa muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani aka ce ayi imani da dukan abubuwa na rukunan imani fa aminu billahi wa rasulihi wal kitabi ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi ladhi anzala min qabl Allah ce ayi imani da dukkan abubuwa na imani to duk abinda ya shafi aiki ko ya shafi kudurin zuci a cikin alkur'ani a fili yake to shine Allah ce fassalnahu mun yi bayanin sa ala ilmin bisa ga ilimi ba wani abu na cikin alkur'ani da raka ce shaci fadi ne ba wani abu na alkur'ani da theory zai zo ya prove wrong Komi da ya zo a cikin alkur'ani fact ne kuma ilimi ne ya tabbatar da shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar da alkur'ani ne da ilimin Allah kaga ilimin Allah kuwa fact ne wanda babu abunda zai iya zuwa ya proving in sarong shine ala ilmin ilimi ne na tabbas ya tabbatar da alkur'ani hudan kasancewar alkur'ani a matsayin shiriya wa rahmatan kuma rahama li qaumin yu'minun ga masu yin imani wato shiriya ce wanda ya zo hal ne abin na hala ne hudan wa rahmatan yi yu'minun akwai kira'o'i guda biyu amma shadda ne hudan wa rahmatul yi yu'minun sai zama hudan dinnan da ne hudan yi yu'minun wa rahma kuma atafi ne akan wannan hudan din akwai kuma kira'ar hudan wa rahmatin shi kuma sai zama wato hudan da rahma dinnan nan adafi ne akan walakar jinahun bi kitab amma kira'ar da take sabita mutawatira ita ce hudan wa rahmatan kaumin yu'minun ga mutane masu yin imani wato alkur'ani yana zama shiriya yana zama rahama ne ga masu imani kadai qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa walladina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama wadanda basu yi imani ba alqur'ani makanta ne a wurin su baya musu amfanin komi shi yasa Allah ya ce wa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tundirhum la ko ka musu ko ka musu wazi ba za su yi imani ba su za su ce as-sawa'un alaina aw azta am lam takun min al ko kai ko karkai duk ɗaya ne wa'azi to kaga bai zama musu mai bai zama musu mai amfani ba bai zama musu shiriya ba bai zama musu rahama ba shine Allah ya ce hal yanzuruna illa ta'wilahu ba komi mutane suke jira ba face su ga aukuwar tabbacin abin da ke cikin littafin shi ne ta'wiluhu ta'wil daga ala ya ulu ne bi ma'ana raja'a wa ada idan abu ya tafi sai sake dawowa sai a ce ala to ta'wiluhu abinda wato littafin yana ce musu idan ba ku yi imani ba akwai akwai akwai ukuba in kun yi imani akwai sakamako mai kyau to ba abinda mutane suke jira sai wannan abun ya tabbata su ganshi a fili abin ke cikin littafi na zai faru kaza sai ya zo ya same su shine ta'wiluhu ko kuma kace ta'wiluhu shine waqi'iyyatuhu wa haqiqatu ma yaqulu ila amrihim abinda zai tabbata a al'amarin su da suna jin sa a matsayin theory amma ya zama reality kuma shine ta'wil an gane bambanci nan a cikin alqur'ani Allah yana ce mana innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi ay wal ladhina abin nan innal ladhina kafaru min ahli kitab wal mushrikin fi nari jahannam an ce za su ga wutar jahannama amma wannan theory ne bai riga ya zama zahir ba bai riga ya zama tabbas ba to sai an je lahira sun ganshi wara al mujrimuna nar sun ga wutar sun ga kuma an ce islauha al yawma bima kuntum takfurun an ce islauha fasbiru aw la tasbiru suka shiga suka ji zafin to shine ta'wiluhu ya tabbata kenan an gane ko ba abin da suke jira face su ga abin ya faru da gaske da suna ji a magana ne sai ya yi kama da abin da Allah maɗaukin sarki ke faɗa dangane da annabi Yusuf da shi da babansa lokacin da yake ƙarami ya ce wa babansa inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin Wani ai theory ne na ga rana da wata na ga taurari sha ɗaya suna mun sujada wannan theory ne sai daga baya da ya ga babansa da mahaifiyarsa da yan uwansa su sha ɗaya wa kharu lahu sujjadan sun faɗi sun masa sujada kala ya abati hadha ta'wilu ya min qabl yace ya babana ga gaskiyar mafarki na ya tabbata kaga realitin kenan da a theory ne a mafarki yanzu ya zama gaskiya to su ma hal yanzu runa illa ta'wiluhu suna jira su ga ya faru da gaske yauma ya'ti ta'wiluhu ranan da za su ga ya faru da gasken yaqulu alladhina nasuhu sai ka ji waɗanda ai tarakuhu wa nabaduhu wara'a zuhurihim waɗanda suka yi jifa suka yi watsi da alkur'ani da ayoyin Allah sai ka ji su suna cewa kad ja'at rusulu rabbina bil haqqi ashe da gaske ne annabawa suke fada ashe wutan nan da gaske ne ashe za a yi azaban nan da ba su dauka haka ba yanzu kuma gashi ya zo musu shine har yanzu runa illa ta'wiluhu an fahimta yawma ya'ti ta'wiluhu ranar da tawilinsa zai zo ya ƙulu ladina na suhu ai tara waɗanda suka bar shi suka bar shi mai na nan suka bar shi littafi din saboda Allah maɗaukin sarki ya ce wa man a'rada an zikiri kaga littafi ake magana fa inna lahu ma'ishatan banka. wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna shine zikiri din shine nan shine walaqad jinahum bi kitab fanasitaha sai ka yi watsi da su fa kadhalika al-yawma tunsa kai ma yau haka za a yi watsi da kai kamar yadda kai watsi da ayoyin Allah to shine yaqulu na nasuhu ai tarakuhu kenan kad ja'at rusulu rabbina bil haqq a lokacin ne za su yi itirafi su ce lalle manzannin Allah sun zo da gaskiya shine rafu bi zambihim nan ne za su ce da gaske sun yi laifi shine wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin to zaka ji suna cewa fahallana min shufa'a ina ma da a ce muna da waɗansu masu ceto fa ula lana sai su cece mu su fitar da mu daga inda muke ciki an nuraddu fa amala gairar alladhi kunna na'mal ko kuma a mai da mu duniya sai mu yi aiki daban da irin wanda muka kasance muna aikatawa idan da kafirci suka yi yanzu sun je za su yi imani idan da sharholiyarsu suka yanzu sun je za su nutsu idan za sun ta manzanni yanzu sun je za su gaskata manzanni ne fa na'amala ghayra alladhi kunna shi ne Allah ce kar kasiru anfusahum sun yi asarar kawuninsu suna ta maganar banza ne abinda suke nema ba zai tabbata ba wa dalla hun ma ya fitaru Kare da da suke ta cewa ba za a yi tashin kiyama ba Allah ma ba zai iya musu kaza ba waɗannan su suke cikin bata yanzu gashi abinda suke ta ɗannan ya bata musu ƙaryar ta ƙare ya zama sun zama abun sun zama abun daukan izina ga waɗansu to anan Allah ya ce mana za su rika kuka suna neman ceto za su nemi abu biyu ne fa ko dai su samu shufa'a wanda za su cece su su cire su daga inda suke ciki shikenan sai zama sun huta ko kuma abu na biyu shine a maida su su su yi da kansu kuma ba za su samu wanda zai taimake su ba za a ba su ko daya ba za su samu ko ɗaya ba shi yasa Allah ce kar kasiru an sun yi asarar kawunan su yanda ka san mai kaya zai kasa kolin sa yayi asara mutum mai kayan gwari ruwa ya buga ya lalata masa sai zama yayi asara ko wanda yake da jarin su jarin sa zai kare ko wanda yake da gida gidan ya rushe ko ya kone ko wanda yake da abun hawa za a sace yayi asara to haka su suka yi asarar kansu wanda yafi kowace asara asara kai asarar kanka da kanka ala zalika huwa al-khusranul mubin innal khasirin alladhina khasiru anfusahum mafi munin asara shine mutum ya asarar kansa yawmal qiyama a ranar kiyama ala zalika huwal khusranul mubin mafi bayyanar asara kenan shi yasa Allah yace za su rika cewa fa malana min shafi'in gashi ba mu samu mai ceto ba wala sadiqin hamim ba mu samu wani aboki na gaske da zai cece mu ba falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin ina ma da za a mai da mu tunda ba mu samu mai ceto ba sai mu yi imani ko ɗaya ba za su samu daga cikin biyun ba ko a mai da su su yi da kansu ko a cece su duk ba za su samu ba shi yasa an aka je ranar kiyama zaka ga yadda ido zai daina fata a wurin kafirai za ga suna kuka suna kururuwa suna ihu suna cewa yanzu kan sun gane gaskiya ashe su ne makaryata amma wannan duk kururuwa ba za ta musu amfani ba ihun ka banza ne in aka riga aka je gaban Allah shine Allah ce walau tara idil mujrimuna suru usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'minun inna muqinun Allah ya ce ranar kiyama lokacin da ido zai rena fata zaka ga mujrimai masu laifi masu kafirci zaka ga sun sun dunkufar da kansu gaban Allah kawunansu suna cewa ya ubangiji yanzu kan mun ji mun gani sami'ina wa na wa sami'ina yanzu kan mun gani da gaske ne ashe kuma mun ji ashe da gaske ne farji ina na amal salihan Allah ka maida mu duniya za mu yi aiki na gaskiya ina muke yanzu kan mun tabbatar da gaskiya ba za a maida su ba duk wannan kururuwa da suke yi da abubuwan da suke ta faɗa a banza ne saboda sun ga wahala ne shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wannan kururuwar da suke yi din zaka ji su wato zaka ji suna ihu yastarihun zaka ji suna kururuwa suna cewa wahum yastarihuna fiha suna ihu a cikin wuta suna kururuwa suna ce ya ubangiji ka fitar da mu a wuta zamu je mu aikata aiki mai kyau wanda da bamu yi ba sai Allah ya ce awalam nu amirkum ma yatazakkaru fi man tazakkar yanzu lokacin da kuke duniya ba a ba ku iya gwargwadon shekarun da ya ishe ku a ce ku yi aiki ba tunda ba ku yi ba sai yanzu ne za ku yi fazuku ku ku dandane azaba fa malil zalimin min nasir ba wanda zai taimake ku yau to sun nemi mai ceto ba samu saboda Allah ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in a idan su ana ta ceto amma ba za ta musu amfani ba to batun komawa fa sun nemi su koma me yasa Allah zai hana su su dawo shi ceto bara a basu ba saboda ba su yi aikin da zai sa iya ba su ceto ba to me yasa Allah ba zai ba su dan dama ba su sake dawo kuna gane ba mun yi magana akan adalcin Allah a baya cewa yana baka fair hearing fair hearing inda Allah ya ba su shi yasa suka samu damar da har za su ce a mai da su to Allah ya ki yarda shin wannan zaluntar su kenan aka yi da an ce su dawo kuma ba ba basu sun dawo ba ba zaluntar su aka yi ba shine cikar adalci me yasa shine ko an dawo da su wallahi sai sun sake abin da suka yi wannan yana nuna maka tsantsar taurin kai na dan adam da yanda kwakwalwar dan adam take idan kafirci ya shige ta taurin kan dan adam ya kai ta yanda duk kafirin da kake gani yanzu a duniya su ki karɓar addinin musulunci ai ta ai ta su ɗauke shi kamar abin wasa kuma sun ki yarda suna ta israri akan su. idan da za su je lahira fa za su nemi Allah ya dawo da su to wallahi inda za a dawo da su ma sai sun sake komawa a gidan jiya kafircin za su yi duk da abin da suka gani na azaba saboda yadda dan adam yake kuma saboda yadda wannan duniyar take saurin mantar da mutum akan lahira Allah ne yake ga mana a cikin alkur'ani yace walau tara idh wuqifu 'ala nar da a ce kana nan a wurin zaka ga lokacin da za a tara su akan a bakin wuta Fakalu sai kaji suna cewa ya laitana nuraddu ina ma da za a sake mai da mu duniya wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin ta inda ba za mu karyata ayoyin ubangijinmu ba kuma za mu yi imani yanzu kan sai Allah ce bal ba haka bane abin da yasa kaji suna ta wannan kururuwar suna cewa a mai da su badalahum ma kanu yaquna min qabl abin da suke boyewa ne yanzu ya bayyana Allah ya ce walau ruddu inda a ce za a dawo da su duniya ma la'adu limanuhu anhu da sai sun sake komawa abin aka hana su wa innahum lakadibun qarya suke kenan yanzu da Allah bai dawo da su ba adalci ya musu saboda inda sun dawo za su ƙara laifin sai azabar ta ƙara yawa sai aka bar su akan nada aka musu azaba akan iya abin da suka yi nada tunda inda an dawo da su ma za su kara kuma sai azabar ta karu don aka taimakon su aka yi ko cutar su aka yi an gane ko wannan shi zai tabbatar maka da adalcin Allah anan da ya kiya dawo da su kuma ya kiya ba su ceto ceto kan da ba su cancanta ba saboda ceton Allah ba a yi illa limanir ta za sai wanda Allah ya dada shi ba su yi abinda Allah ya dada su ba haka ba su cancanta ba to amma su dawo mana su su yi da kansu to Allah ce in sun dawo ma kafirci za su yi walau nahu wa kashafna ma bihim min durrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun da za mu musu rahama a kwaren ya musu abinda suke ciki na cuta da sai sun sake komawa cikin batan nan tasu Allah ubangije shirye da mu Allah ya raba da duhun kafirci me Allah ya ce a gaba إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش <laughs> يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر <laughs> والشمس والقمر والنجوم مسخرات أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن ربكم الله للي أبنججنكو شيني الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام wanda ya halici sammai da kasai a cikin kwana shida sun mastawa alal arshi sannan sai ya daidaita akan al'arshi yi gushin lailan nahar shine wanda yake lillife dare da yini ko kuma shine wanda yake lillife yini da dare ya tulubuhu hasitan yana neman sa da gaggawa washamsa shine kuma wanda ya halicci rana wal kamara shi ya halicci wata Wannan juma kuma ya halicci taurari dukkansu musakharatin bi amrihi suna ababan horewa suna juyawa yana jujjuya su da umarninsa ala lahul khalqu wal amr ku saurara shine ubangijinku wanda halitta ta sane kuma umarni ga halittar ma nasa ne tabarakallahu rabbul alamin albarkatun Allah sun yawaita shine ubangijin halittu wannan aya tana cikin ayoyin da nake kaunar su a cikin alkur'ani tana cikin ayoyin da kowane wato mai son sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mai son Allah ya rayar da shi kuma ya kashe shi akan aqidar ahlus sunna wal jama'a take masa daɗi kwarai da gaske kishiyar haka shine dukkan wani wanda yake kan aqida ta bid'a da batanci wanda ta saba da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jin wani iri idan ana karanta wannan aya kamar yadda wani daga cikin shugabannin masu bid'a a baya yake cewa yana daga cikin abin da ke masa takaici waɗansu ayoyi a cikin alkur'ani ya ce inda ya samu dama da sai ya goge su daga ciki akwai wannan aya da duk makamanciyarta ta rahmanu arshi tawa da kuma wattakhadha ibrahima Ibrahim khalila da kuma wa kallama allah Musa taklima yace in yaji waɗannan ayoyi yana jin bakin ciki a ransa yana ji kamar ina ma da zai iya goge su to ahlus sunna kuma yana jin daɗin waɗannan ayoyi Allah ka bamu albarkar wannan aya wato aya ce da take magana kacokan akan ubangijinmu baka da wani abu kuma da zaka ji ka ji daɗi kamar ka ji labari akan ubangijinka baka da kuma wanda zai baka labari cikakke kuma na gaskiya akan ubangijinka kamar shi ubangijinka da kansa to Allah yana bamu labari akan kansa da kansa ne a cikin wannan aya a cikin dukkan ayoyi na alkur'ani da suka yi magana akan siffofin Allah da suka fito mana da bayani akan ubangijinmu a fili wannan ayar tana ɗaya daga cikin na farko farkon su a cikin alkur'ani a nan ubangiji yana gaya mana cewa ubangijin ubangijinku ne Allah inna kumullah ubangijin da kuka rika a matsayin abun bauta kuke kaunarsa kuke bauta masa kuma kuke tsoronsa lallai ku sani shi ne Allah kuma shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwana shida manzon Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a cikin hadisi cewa Allah ya halici sammai da ƙasa a cikin kwana shida ne ya fara a ranar juma'a ya fara ranar lahadi kuma ya gama a ranar juma'a an fahimta shi kuma Allah ya mana bayani daki-daki akan yadda ya halittar a cikin wata sura daban suratu fusilat wannan mun yi bayani akan ta a cikin tafsirin baya kul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها wannan shine kwana shidan da suke daki daki yanda Allah ya halicci sama da ƙasa jama'a ana fahimta Allah ya ce ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwana shida duk abinda Allah ya zo yi inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun in Allah yana so ya yi abu zai ce kasance sai ya kasance amma da zo halittar sama da ƙasa sai bai ce kasance suka kasance kwatsam ba sai Allah yi su a kwana shida malaman tafsiri kamar imamu Shaukani da waɗansu malamai suka ce don Allah ya nuna mana yadda Allah yake bin abu sannu sannu don ya koya mana mu daina yin garaje akan abubuwa ko da za mu iya duk iyawar mu akan abubuwa bai kai yanda Allah zai iya halittar sama da kasa a cikin within a blink ko ƙasa da blink kyaftawar ido ba amma Allah ya halicce su a kwana shida don Allah ya nuna mana mu kuma da bamu kai shi iyawa ba mu rinka yin abubuwa sannu sannu saboda garaje yana iya kawo da na sani shi Allah ma da ba zai yi da na sani ba kuma ba zai yi abu daga baya ya ɓaci masa ba ko ya yi abu a cikin gaggawa a ce bai yi kyau ba bai yi shi a cikin gaggawar ba don haka mu makar mu jama'a an fahimta fi sittati ayyam a cikin kwana shida Allah ya ce sun mastawa a al sannan sai Allah sai ya daidaita akan al al'arshi. wannan daidaita akan al al'arshi sai Allah ya ce sa'an sa'annan wanda yake nuna cewa an yi wannan ne kafin aka yi wancan dukkan malamai ahlus sunna na tafsiri sun dace da abinda Allah ya faɗa a cikin wannan ayar da kuma bayanan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana a cikin hadisai waɗanda zamu zo mu ji su cewa daidaiton Allah akan al'arshi yayi ne bayan ya gama halittar sama da ƙasa sai da Allah ya gama halittarsa ya halicci ƙasa ya halicci sama sannan daga baya sai Allah madaukakin sarki sai ya halicci al'arshi kafin nan kuma wa kana arshuhu alal ma' tun kafin ya halicci sama da ƙasan dama akwai al'arshin amma Allah bai ga daman daidaita akan al'arshin ba sai da ya gama halittarsa ta sama da ƙasa sun mastawa alal sannan sai ya daidaita akan al'arshinsa jama'a an fahimta dalili kaɗan daga cikin dalilai akan wannan shine hadisin nan na anas dan malik allah ya ƙara yarda a gare shi riwayan nan ta imamu shafi'i a cikin musnad dinsa da kuma waɗansu masu ruwaito hadisi wanda wannan hadisin wato a wurin da yawa daga cikin malaman hadisi sahifun ne bi jam'i turfihi abdullahi dan abbas yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato Allah ya gama halitta ne zuwa ranar juma'a wa huwa al-yawmul ladhi tawa fihi rabbuka 'ala al-'arsh wannan ranar juma'a bayan Allah ya gama halitta a ranar da ya daidaita akan al arsh kenan bayan ya gama halitta gaba ɗaya kenan an fahimta ga kuma riwayar qatada ibn nu'man Allah ya kare yarda a gare shi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace lamma faragha Allahu min khalqihi bayan Allah ya gama halitta gaba daya istawa ala shi sai Allah ya daidaita akan al'arshinsa wannan hadisi shi kuma al-khallal ya rawaito a cikin kitabus sunna bi isnadin hasanin yace ala shartil bukhari waɗannan kaɗan ne daga cikin dalilai da suke nuna mana cewa sun maɗin na abin da take nufi ne? allah maɗaukakin sarki ya halicci al'arshi tun tun tuni saboda ya gaya mana cewa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wa kana Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa da abin da yake tsakanin su a cikin kwana shida a cikin suratu hud sai ce wa kana arshuhu 'ala ma alhali al'arshinsa kuma yana kan ruwa ya nuna cewa tun kafin ya halicci sama da ƙasa dama al'arshinsa ya halitta jama'a an fahimta sai malamai suka tattauna cewa nasoshin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyin nan in ka hada shin wanne ne aka fara halitta ne shin al'arshi ne aka fara halitta ko ruwan da al'arshin yake kai aka fara halitta ko kuma alƙalamin da yayi rubutu shine aka fara halitta waɗansu malaman bisa ga abin da suka fahimta daga hadisai suka ce al'arshi shine farkon halitta saboda Allah ce wa kana arshuhu alal ma alhali al'arshin al'arshinsa yana kan ruwa waɗansu kuma suka ce to ai ruwan aka halitta kafin aka ɗora al'arshin a kai don aka ruwan shine farko waɗansu kuma suka ce a'a alƙalami ɗin nan wanda Allah ya halitta shine wanda Allah ya fara halitta kafin daga baya ya halicci al'arshi akwai hadisi na abdullah ibn amr ibn al-As Allah ya kare dagare shi da babansa wanda yake cikin sahihu muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya rubuta dukkan abin da zai faru a duniya na ƙaddarorin ababen halitta duka tun kafin ya halicci sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin wa kana arshuhu alal ma an fahimta a wata riwaya kuma wato lamma khalaqa Allahul qalam qala lahu uktub da Allah ya halicci alkalami sai Allah ya ce masa ka yi rubutu wannan dalilin lamma khalaqallahu alqalam sai suka ce ya nuna ba alkalami bane Allah ya fara halitta da ya halicce shi ne sai ya ce yi rubutu amma al'arshin yana kan ruwa wata riwayar kuma awwala ma khalaqallahu alqalam qala lahu uktub farkon abinda Allah ya halitta shine alkalami sai Allah ce masa yi rubutu sai wasu suka ce alkalamin shi aka fara halitta wasu kuma suka ce awwala din yana nufin wato zarfiya ne na zaman farkon lokacin da Allah ya halicci alkalami yana halittansa sai ya ce masa kayi rubutu alhali dama al'arshinsa yana kan ruwa kun gane waɗannan dalilan waɗannan dalilan su suka jawo waɗansu suka ce al'arshi waɗansu suka ce ruwa waɗansu suka ce alƙalami wal ilmu inda Allah ba komai ne zamu iya gama ganewa ba dangane da dangane da al'amarin ubangijinmu saboda Allah ya ce tabarakallahu rabbul alamin waɗannan abubuwa guda uku dai su ne farkon abin da Allah ya fara halitta to nan Allah ya gaya mana cewa sai Allah ya daidaita akan al'arshi istawa bi ma'ana ala tafa'a. Allah ya ɗaukaka akan al'arshi da irin istiwa'i irin daidaito irin wanda ya cancanta da shi a matsayinsa na rabbul alami jama'a ana fahimta da kyau malamai sun yi fassarori kala-kala masu tafsiri sun yi tafsiri iri-iri daban-daban dangane da mai ake nufi da sun mastawa alal sannan ya daidaita akan al'arshi amma malaman ahalus suna wal jama'a gaba ɗayansu ka cokan ba su yi saɓani ba akan fassara guda ɗaya cewa ma'anan istawa shi ne ala tafa'a, ya ɗaukaka kuma ya daidaita irin daidaiton da ya dace da shi a matsayinsa na ubangijin halittu a saman al'arshinsa sannan dukkansu sun yi ijima'i cewa ubangiji yana saman al'arshi ne al'arshi kuma yana saman komi da kowa jama'a ana fahimtar wannan akwai bambanci tsakanin sifatul ulu da kuma sifatul istiwa sifatul ulu sifa ce zatiya sifatul istiwa kuma sifa ce fi'iliya sifa zatiya ita ce wanda take da alaka da zatin Allah to daukakar Allah akan komi wannan sifa ce zatiya tun kafin Allah halicci al'arshi ma Allah yana saman komi ne ana fahimta amma daidaitonsa akan al'arshi shi kuma bai yi ba sai bayan da ya halicci al'arshi kuna gane bambancin da ya halicci al'arshin sai ya daidaita akai don haka daidaitonsa akan al'arshi wata siffa ce za'ida akan ɗaukakarsa daukakar kan dama tun fil azal Allah ya daukaka saman kowa da komi komi yana kasa ne Allah yana saman komi da kowa ba abun da yake saman Allah jama'a an gane al'arshin sa ma yana kasa da shi ne sai ya daidaita akan al'arshin daidaiton sa akan al'arshi bai yi ba sai bayan da ya halicci sama da kasa to waɗansu sai su ce aya kuma kafin ya halicci sama da ƙasan kafin ya halicci al'arshin lokacin kuma yana da itis yana ya siffantu da sifatul ulu ta ɗaukaka yana saman komi al'arshin ma ba komi ba ne a lokacin jama'a an fahimta kafin allah ya halicci al'arshi allah ya wadatu shi yasa da ya kasance babu al'arshin ma saboda al'arshin ma halittarsa aka yi don haka kada ka ɗauka daidaiton al'alla daidaiton ubangiji akan al'arshi saboda Allah yana bukatar al'arshin ne a'a istawa ala arshihi lihajatil al’arshi ilaihi la lihajatihi ila al’arshi saboda al'arshin yana bukatar Allah ya daidaita a kansa ne sai Allah ya daidaita ba saboda Allah yana bukatar al'arshin ba shi yasa ya daidaita akai bambancin Allah kenan da dukkan sauran halittu kai in ka daidaita za a ce ko ka zauna ko ka tsaya ko ka kwanta Allah kuma laisa ka mitlihi shay'un wa huwa samiul basir ba za ka faɗi ɗaya daga cikin waɗannan ba ga Allah sai iya abin da Allah ya faɗa akan kansa ya ce ya daidaita yaya irin daidaiton yake haka aka tambayi Imam Malik Ibn Anas Imam Darul Hijra ɗaya daga cikin shugabannin ahlus sunna wal jama'a sai ce alistiwa'u majhul ko alistiwa'u ghairu a'a alistiwa'u ma'lum alistiwa'u ma'lum istiwa'i kowa ya san mai ma'anan istiwa'i kowa ya san mai ma'anan daidaito yace wal kaifu majhul amma yaya wani irin daidaito wannan kuma ba a sani ba ya shafi ubangiji ne ba duk abin da ya shafi ubangiji bane zaka iya sani abinda Allah ya ga daman ka sani shi kake sani jama'a mun fahimta a takaice abinda muke karantawa a wannan wurin jama'a shine dukkan mu ahlus sunna wal jama'a mu bi da dukkan malaman mu tun daga kan annabin mu sallallahu alaihi wasallam zuwa dukkan sahabbai zuwa dukkan magabata na kwarai suke kai cewa mu yi imani mu yarda cewa Allah yana saman komi ya daidaita a saman sa amma irin daidaiton da ya dace da shi a matsayinsa na Allahu rabbul alamin shikenan ka huta jama'a an fahimta da kyau wannan cewa Allah ya daidaita akan al'arshi ya tabbata a cikin alkur'ani Allah ya faɗa ya maimaita har sau bakwai ba wannan ayar ce ita ce kaɗai ba ita ce ta farko anan Allah ya ce mana inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal samawati wal fi ayyam sun stawa alal arshi arsh yughshi nahar يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إتتي آية تفرقو آية تبيو إتتي أسورة يونس ubangijinmu ya sake faɗan irin wannan yake ce mana inna rabbakum allahu alladhi samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al arshi yudabbiru al amr ma min shafi'in illa min ba'di sannan sai kuma ta uku ita ce ta cikin suratul ra'ad الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون سيتهؤوا إتتي تشكين سورة طه الرحمن على العرش استوى سيتبير إتتي تشكين سورة الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن fas'al bihi khabira sai ta shida ita ce ta cikin suratu sajda Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh ma min dunihi min waliyyin wala shafi' afala tatadhakkarun sai ta bakwai ta karshe ita ce a cikin suratul hadid huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu sama'i wama ya ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir ayoyi guda bakwai dukkansu Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi Allah ba zai maimaita wannan maganar a banza ba Lallai tabbas ne Allah ya daidaita akan al'arshi kamar yadda ya faɗa to waɗansu sai su yi su ce kwata ba haka bane waɗansu kuma su ce a'a masu ta'tili ko su canza ma'anar su ne wanda za su ce istaula Allah ya yi mamaya ne shine ma'anar istawa ya yi mamaya to mamaya kan ai Allah ya fi karfin a ce ya mamayi al'arshi kadai ya mamayi kowa da kowa ne in dai haka ne bai bukata ya ce sun mastawa al al'arshi da sai ce ya mamayi komi da komi sannan kuma waɗansu kuma sai su ce istawa alal arshi bi ma'ana mulkinsa shine ya shine ya daidaita akan al'arshi to in mulkin ne Allah yake nufi kul a antum a'lamu amillah Allah bai san sunan mulki ba ne sai ya ce al'arshi sai ya ce istiwa'i jama'a an fahimta don haka dai abinda zo a cikin alqur'ani haka za ruhu alama ja'a biduni takyifin wala ta'tilin wala tashbihin wala tamthil ba tare da mun kayyafa ba ba tare da mun kwatanta shi kuma da irin halittar bil adama ba hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa da suke duri zuwa ga wannan wanda babu lokacin da a ce za mu karanto su kadan daga su shine hadisin nan na abdullahi ibn amr ibn al-as wanda muka faɗa na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kana arshuhu alal ma daga ciki akwai hadisin muawiya ibn al-hakam wanda yake da wata kuyanga sai ta yi masa laifi sai ya mare ta ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi nan sai ya bace ce ba na hana mari a fuska ba sai wannan bawon Allah ce ya rasu la in yan tata sai ce kawo ta mata jarabawa tukunna in tace sai ka yan tata da ta zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata aina Allah ina ubangiji yake tace fi sama Allah yana sama manzon Allah ya ce wa man ana ni kuma waye ta ce anta rasulullah kai ne manzon Allah manzon Allah ya ce a atik hafa ha mu'mina wannan yan ta ta mu'mina ce lamba daya duk wanda ya yarda Allah yana sama kuma yadda ni manzon Allah ne ya cika mai imani daga cikin wannan akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku ji kan kasa wanda yake sama shi kuma ya ji kanku ashe ubangiji mu a sama yake a saman al'arshin sa akwai hadisin sa ibn abi waqas Allah ya kare yarda gare shi yake cewa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sa'ad ibn mu'adh lokacin da yanke hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa laqad hakamta fihim bi llahi min fawqi sab'i samawat hukuncin da kai na yayi daidai da hukuncin Allah daga saman saman bakwai hadisin abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da Allah ya gama ya gama yin halittu gaba daya sai Allah ya rubuta a wani littafi ya daga shi sama sama da al'arshin sa kusa da shi inda a rubuce a jikin littafin rahmati sabaqat ghadabi rahmata ta rahmata wato ta rigayi na. don haka rahmata za a iya samu kowa ma zai iya samu inda ya nema hadisin abizar al-gifari inda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan rana da kuke gani kowace rana <clears throat> in ta faɗi za ta je gaban al'arshin Allah ne ta yi sujada ta faɗi ta nemi izini cewa gobe in fito Allah ya ce mata ki fito kafin ta saki fitowa duk waɗannan da sauran hadisai ga kuma hadisin shafa'a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama zai je faɗi gaban al'arshin ubangiji yayi sujada yayi kirari wa Allah Allah ya ce daga kanka wannan duk yana nuna mana cewa lalle al'arshin Allah tabbas ne kuma Allah ya daidaita a saman al'arshinsa jama'a mun fahimta za ka kada wani ya yi wayo ya maka wayo ballantana ya saci maka imaninka mai tsada inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal ard ubangijin ku shine wanda ya halicci sama da kasa fi sittati ayyam a cikin kwana shida thumma stawa ala al arsh sannan ya daidaita akan al arshi duk wanda ya fassara ba irin wannan fassarar ba ya saba da fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a an fahimta wanda kuma ya kara gaba zai yi bayani akan yaya daidaiton yake wannan kuma ya wuce gona da iri ya wuce layin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimta to wannan al'arshi da kuka ji wato wani halitta ne daga cikin halittun Allah wanda ya kamata ya kara mana imani sanin menene al'arshi ya kamata ya kara mana imani jama'a akwai wata riwaya daga abdullahi dan abbas wanda har albani ma ya tabbatar da ita cewa tsakanin nan inda muke kasa zuwa sama ta ɗaya tafiyar shekara 500 ne sama din nan tana da bango kafin ka shiga cikinta bangon saman kaurinsa tafiyar shekara 500 ne kamar daga nan zuwa sama ne daga sama ta ɗaya in ka shiga zuwa ka je sama ta biyu tafiyar shekara 500 ne bangon sama ta biyu shi kansa tafiyar shekara 500 ne haka haka har zuwa ka je sama ta bakwai yaya faɗin yake in ka wuce sama ta bakwai lokacin da annabi sallallahu alaihi ya kai ziyarar aiki na al-mi'raj sun tafi da mala'ika jibrilu ya raka shi haka suka rinka wucewa da suka wuce saman bakwai suka je suka samu al-baitul ma'mur wannan masallacin da yake tsakiyar sama ta bakwai inda mala'iku suke sallah a ciki inda ya samu annabi ibrahim yana jingine a jikin masallacin mala'iku dubu saba'in ke shiga su yi sallah a kullum in sun shiga ba za su sake dawa ba har abada gobe waɗansu za su dawo haka ake yi tun da haka ake yi har yanzu haka za a ci gaba da yi annabi sallallahu alaihi wasallam suka wuce har suka wuce ta inda aljanna take suka je jikin sidratul muntaha inda ha jannatul ma'wa wata bishiya ce wanda ake ce mata magaryar tikewa karshen inda wani mahaluki ya taba zuwa kenan mala'ika jibril ya ce anan zan tsaya kai ka wuce ka san nisan tafiyan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kafin ya isa iya inda Allah zai sa ya tsaya laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ya ga ayoyin ubangijinsa masu girma waɗanda shi kansa ba zai iya bayanin su duka ba yace ce na ga abubuwa waɗanda suka lullube wannan sidratul muntaha wanda ƙwaƙwalwa ba za ta iya tuna shi ba ballantana in iya wasafta muku shi jama'a ubangijin mu yana da girma akwai aljanna a saman wurin ita wannan aljanna kuma samanta gaba ɗaya shine wato gidan da ake ce firdaus to gaba ɗayan aljanna kuma rufinta shine al'arshin ubangiji shine rufinta ita wannan aljannar kowane mutum ɗaya Allah ya ce aljannar sa ardu has wato wal aljannan mutum ɗaya filinsa shine faɗin sama da ƙasa tsakanin gidan ka kai da wanda yake sama da kai an gane ko shi ma kamar fadin da yake tsakanin sama da ƙasa ne to haka ne darajojin da suke cikin aljanna har zuwa na ƙarshe to ya kake ji fadin aljanna yake to don Allah ya girman al'arshin Allah kuma yake duk komi kuma yana ƙarƙashin al'arshin Allah ne shi ya rufe komi jama'a muna fahimta sa'annan bayan wannan wannan al'arshin na Allah yana da waɗansu siffofi waɗanda suke nuna gawurtarsa Allah ya siffata shi da cewa yana da girma kwarai da gaske Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Allah ya ce wannan al'arshin yana da girma ya wuce duk yadda kake tunani Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim sannan Allah ce zul arshil majid Allah shine ma'abocin al'arshi mai girman daga cikin sifofin al'arshi shine al'arshin nan yana da kafafu yana da kafafu shine qawa'id annabi sallallahu Allah ya ce mana wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya mala'ikun da suke rike da qawa'imul arsh guda takwas ne sana a hadisi annabi sallallahu alaihi ya ce mana akwai mala'ikun Allah guda hudu masu rike da al'arshin Allah waɗannan mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya bani dama in iya gaya muku labari akan girman ɗaya daga cikin su yace daga tsakanin fatar kunnensa zuwa kafada nan kadai tafiyar shekara dubu saba'in yaya kan yake yaya gangan jikin yake yaya kafafun yake kuma kowane ɗaya daga cikinsu yana kira al'arshin Allah har yana kukan ƙara irin yadda an ɗora abu akan kariya yake ƙiƙi haka yake yi kuma yana cewa subhanaka ma a azamak ya Allah girmanka ya girmama ya Allah girmanka ya ɗaukaka ya Allah ka kasaita a girma kuma suna cewa subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik ya Allah har yanzu ba mu baka haƙƙinka ba wannan al'arshi yana da inuwa daga cikin inuwarsa ne wanda bayin Allah za su shiga a ranar kiyama yau mala zilla illa zillu wannan al'arshi yana da nauyi kaɗan daga cikin siffofi kenan irin waɗanda Allah ko annabi sallallahu alaihi ya gaya mana jama'a mu girmama Allah amma duk wannan abin da muke faɗa ubangijinmu kuma yana saman wannan al'arshi don Allah ya kake tsammani girman Allah yake ka dubi yadda waɗansu suke wasa da Allah ka dubi yadda waɗansu suka rena Allah ka kuma kwatanta a ƙwaƙwalwarka, za ka iya tuna yanzu in ka ɗauki wannan kauni ɗin kai a ina kake amma ka dubi yadda Allah zai ce eh amma wasu su ce a'a Allah ya ce a'a amma wasu su ce eh kuma suke bi isa ba shi sa Allah ce wa ma qadarullaha haka kadarihi wallahi ba su girmama Allah yanda Allah ya cancanta ba wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah alhali dukkan kasa a ranar kiyama damka daya Allah zai mata was samawati matwiyatun bi yamini a ranar kiyama kuma dukkan samai nade su kawai Allah zai yawma natwi sama'a ka tsaye sijil kutub yanda kake ganin mai rubutu yake nade takardarsa haka Allah zai nade sama jama'a muna fahimta idan ka kwatanta wannan abubuwan da Allah ya gaya mana ka ɗauka kawai ko da a kimiyyance ku yanzu da kuke karatun boko wallahi ya kamata ya kara muku imani dangane da ubangiji a kimiyyance ka gane cewa mu ya wuce wasa yanzu ɗan adam ina yake a cikin kasa? wannan ƙasar tamu in ka kwatanta ta da ɗan adam ta fi ɗan adam sau miliyan ko biliyon times ita wannan kasar tamu a sama akwai abubuwa da yawa wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ard akwai abubuwa da yawa na ayoyin Allah masu yawa kaɗan daga ciki masu ban mamaki sune abubuwan da ake ce stars taurari wanda daga cikin taurarin sun ɗauka a kimiyyance rana ma tana daga cikin taurari ne wannan rana din tana da girma sama da wannan duniyar tamu ta ninka ta sama da sau biliyan ɗaya take daga cikin taurari waɗannan taurarin waɗanda Allah ya yi su suna da yawa ba guda ɗaya ba ne wannan ranar da yanzu muke gani akwai wata daga cikin taurarin kuma wadda ake ce mata eta agus ko kuma eta karinai wanda ita kuma ta ninka wannan rana ɗin sau miliyan biyar samanta akwai wani da ake ce mata Betel-juice wanda ita kuma ta ninka wantan eta kare na din sau uku. samanta akwai wani da ake ce vy canis majoris wanda shi kuma tsakaninsa da wannan kasar tamu tafiya ne na nisan haske sau dubu uku da ɗari tara. kai kasan mai nisan haske nisan haske fa tafiyarsa shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Abu Huraira cewa an je ranar kiyama an zo ketare siradi mutumin da yafi kowa saurin da zai tsere ke siradi shine zai tafi a tsayin albarak a tafiyar saurin walkiya kaga haske kenan su kuma yanzu a kimiyance sun ce haske shine abin da yafi komi sauri cikin duk abin da yake da sauri saboda zai iya zagaya duniyan nan sau bakwai a sekon daya haske zai iya zagaya duniya sau bakwai a cikin sakon ɗaya to tsakanin wannan ƙasar tamu ka tafi zuwa VY canis majoris sai ka yi tafiyar hatsayin haske sau tara. sannan akwai kuma wani da ake ce nml sijini wanda shi kuma tsakaninsa da ƙasa tafiyar nisan haske ne sau da 5,300 samansa akwai wani ui scouting wanda shi kuma ya ninka wannan ranar tamu sau biliyan biyar haba jama'a wannan duka fa kaɗan ne daga cikin halittun Allah waɗannan dukkansu da kuka ji mun faɗa stars ne suna cikin galaxy ɗaya ne galaxy inda Allah ya halatta waɗanda suke da yawa in millions a cikinsu akwai wannan galaxy namu wanda waɗannan stars ɗin suke ciki ana ce masa milky way wannan milky way ɗin yana da girman da yake kunshe da galaxies guda hamsin da hudu irin wannan namu wanda ya kunshi waɗannan stars din haba jama'a tabarakallahu rabbul alamin in ka wuce wannan bayan milky way akwai galaxies galaxies galaxies wanda ya fi kusa da mu shine wanda ake ce masa andromeda wanda wannan andromeda din shi kuma ya ninka galaxies mu wanda kuma ake gani cewa shine wanda yanzu aka gano yafi kowanne girma daga cikin galaxies inda aka sani shine wanda ake ce masa IC 1011 wanda shi kuma ya ninka galaxy mu wanda ake ce milky way sau hamsin in ka tara galaxies da yawa ana kiransu cluster cluster din in ka tara su sau da yawa ana kiransu super clusters cluster guda daya tana kunshe da galaxy guda 1300 in ka tara clusters ana kiransa super cluster ana gani cewa akwai super cluster waɗanda Allah ya halitta iri-iri daban-daban wanda har yanzu ba a gano yawan adadinsu ba jama'a duk wannan magana da ake fa ba a je girman al'arshi ba don ba wanda ya isa a ilimin kimiyya ya gano al'arshi ubangiji kuma sun mastawa al'arshi ya daidaita a saman al'arshi jama'a kai a ina kake don allah dan adam fatabarakallahu rabbul alamin Allah ya ce albarkatun Allah sun yawaita ubangijin halittu abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh